fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwa dangane da ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar ingila tare da ci gaba da tarurruka da ganawa da yake da muhimman mutane da kasashe daban-daban cewa ziyara ce wadda ta yi nasarar gaske ganin irin muhimman matakan da shugaban ya yada wa kasashen ƙetare a ɗauka domin tabbatar da an yaƙi cin hanci da rashawa a duk duniya baki ɗaya. Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa akwai bukata a kafa kwamitoci a kowace ƙasa na ɗaukar matakan hana walwala waɗanda aka zarga da irin wannan sace-sace kuma ya nuna damuwarsa akan cewa Najeriya tana hasara a kowace shekara dala Amurka miliyan dubu bakwai a wurin sace-sacen manta da ake yi bayan matsalolin cin hanci da karɓar rashawa da ake aikatawa a cikin ƙasar kai tsaye. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya Najeriya ya mun karin haske akan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari inda nake tambayarsa ko kwalliya yanzu za a cewa ta biya kuɗin sabulu? A'a fiye da haka ma kuwa. domin yanzu ai ka ni na ganin yanzu cikin taron akwai tauraron guda ban da shugaban Muhammadu Buhari saboda abubuwa da suka biyo baya kai ka kana sanar da wannan magana ta sukul da baka da shi kamar ne kan rashawa da cin hanci a Najeriya kuma sai ga shi shi kuma shugaban Muhammadu Buhari Allah ya sa ya samu dama wanda yake ba da ansa cikin hikima da dabara yanzu shi kansa kuma shi firaminista kamar aka yanzu shi wato abin ya koma kansa saboda a'a ni yanzu tambaya ta ke shi ya aka yi aka yi ingila ta zama na cewa wato ita ce ta da yake kuma masu haramtattun dukiya masu sata a kasashen su suke zuwa ingila su je su zuba jari ko su ke gidaje ko motoci ko su zuba kuɗi a banki kuma sannan ingila kuma ku zo ku ce a'a su duniya ko kuke so ku yi duniya lacca akan yadda za a yi rasuwa da cin hanci. Tumamu, wani wani bari ya fito da wani abu a'a mu ba mu ku ce kuma mana laifi ba abin mallakar mu da ke kasar ku dawo mana da su kuma kuɗaɗen nan da ake sata daga Najeriya da gidajen nan da ake duk ganin nan suna kotu sheda ana gabatarwa a gaban alkali to ganin cewa ya yi tarurruka tare da sauran shugabannin kasashe daban-daban kuma ya gabatar da kasida wadda mahalarta taro suka gamsu da ita kana ganin za a yi nasarar cewa a dawo da najeriya kudadenta da aka satan ko dukiyoyinta da aka mallaka a haramce wanda aka ajiye su ba ma ingila ba har ma sauran kasashen duniya yan tana daga cikin bukatu da Najeriya ta gaza kan. Dukiyar Najeriya nan da aka sata duk da ake shekara da shekaru. Ka da yake magana aka lanka shi a jikin mulkin gwamnatin Abacha. Ya shekara nawa da barin mulkin Abacha. Har yanzu da damar ba. Balantana irin wannan gaza da aka yi ta yan shekara hudu biyar da suka wuce. To saboda haka ana ta cewa kasashen nan da baki ɗaya za su saka hannu a kan yarjejeniya idan aka gama taron nan sun amince cewa a gaggauta duk ƙasar da aka ɗage musu dukiyarsu a gaggauta a maida musu ma ban da haka ai akwai shawarwari ita kanta da gwamnati Najeriya ta gabatar wajen tara muna fata kuma za a yi aiki da su su kansu masu satar kuɗi na jama'a suna barin kasar su su gudu a hana su a duk inda suka je a duniya a hana su visa ta tafiye tafiye a hana su mallakar gidaje da motocin da kuma a irin kolewa da jin daɗi da suke kai ma da hali a tattaro su a dawo da su kasashen su domin su fuskanci hukuma kuma a kakkace abin da suka ɗiba wanda fana su da mai malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattauna da nai da shi a abuja dangane da nasarorin da shugaban ya fara samu a ziyarar da ya kai kasar ingila a taron yaƙi da cin hanci da kaɓar shawa na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a can umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya